azumi azumi sai ka yi irin yadda annabi ya yi azumin da annabi ya kuma bai da wahala an ce an ga wata gobe sai ka tashi da azumi gobe an ga wata yau da daddare tashi da azumi an ga wata sauke haka annabi ya ce wannan kenan a'a ba a ga wata ba sai ka tashi shi kenan kana cin tuwonka sai sha biyu rana sai aka ce ai an ga wata a sakwata jiya labari bai zo mana ba mu mutanen zaria daga sha biyu ranar nan sai ka ɗauki niyyar azumi ba wai ka kama bakinka ba cewa ka kama bakinka bayan sallah ka wannan magana mai rauni ce daga cikin maganganu da malaman fiƙi su kai. ingantacciyar magana ita ce la yukallifu nafsan illa wus'aha Allah bai azawa rai sai abin da ran zai iya shin ka ji an ga wata ne ka ki daukan azumi baka ji ba sai yanzu sha biyu rana sha biyu ranar nan sai ka kudurta niyya a lokacin nan sai ka ɗauki azumi Shi kenan ba ramuwa bayan sallah dalilin wannan shine hadisin da ya zo cikin bukhari daga sayyidina umar sun sha ruwa wata rana ashe kawai rana ce ta buya, lullumi aka yi an gama shan zobo da wane ne da wane ne sai ga rana dawu sai la ilaha illallah za a rama za umar ya ce kai jama'a ba mu san wauta da gangan muka yi ba da gangan muka yi ba an ce mana rana ta faɗi a sha ruwa rana ta faɗi mun sha ruwa rana ta fito sai mu ci gaba da azumi ba shi kenan ba ba ganganci muka yi ba to ka je ka karanta littafin alqawaidul fiqhiyya alqawaid eh, ainihin wato abin nan eh, ka'ida eh, abin nan littafin ibnu taymiya ainihin wato alqawaidul fiqhiyya Eh, eh, mai sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wasallam azumin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda salimu ibn id al-hilali ya ainihin rubuta shi jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko saboda haka a ƙarƙashin wannan na daga cikin rahusar da ta zo azumi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce in kana azumi sai ka ci ko ka sha da mantuwa annabi ya ce ba ramuwa akan ka ba ka fara. hadisi ne sahihi yana cikin bukhari da muslim yana cikin kuma almustarrak na al-imam hakim da littafin tabarani al'kabir kabir kabir kana azumi sai ka manta kaci ko kasha da mantuwa Shi kenan sai ka je ka ɗaure bakin ka sai ka ci gaba da azumin ka haka annabi ya ce falyutimma sawmahu babu ramuwa babu kafara don haka in ka rama ka saba ma Allah don annabi ya ce babu ramuwa babu kafara a kanka wasu malamai ne suka ce karama saboda ana ganin kakaje je kana munna munnar mu sai mu ce kada ka yi ta tunda annabi ya ce babu ramuwa babu kafara haka fata wata ki hakki ya ta tashi jama'a mun gane wannan da kyau